Assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Kamar yadda dai kuka sani ni ne naku Abbasi Sali. A wannan bidiyo na yi shi ne saboda ahalin wannan gida bi ma'ana subscribers da nake da su a wannan YouTube channel nawa mai albarka. Kamar yadda kuke gani za ku ga na daɗe bana sababbin bidiyoyi za ku ga na daɗe bana sababbin ayyuka to kuma za ku ga yanzu uploadin ma na rage yi to abin da ya kawo haka ba komai bane ba sai busy da ya dan yi min yawa duka da suka dan zo suka dan sha gabana to amma yanzu cikin yadda Allah gaba ɗaya na gama da wayannan uzurruka saboda me saboda haka yanzu na dawo aiki gadan dangada to amma akwai gudunmawar da nake so ku ku bani ahalin wannan gida gudunmawar da nake so ku bani kamar yadda na gaya muku na da ayyuka to kuma sai ku dawo kallon mu ba kakkautawa wannan shine gudunmawar da za ku ba mu akwai shawara da nake so na yi da ku akwai wani sabon shiri wanda zan fara kawo muku shi a cikin wannan channel tawa mai albarka mai suna duniya kenan gaskiya wannan shiri mai suna duniya kenan zai kayatar da ku zai ba ku kodin kuma shirin abin da ya kunsa zai dinga zaƙulu wasu abubuwa da suka shafi barkwanci na abin dariya wanda yake faruwa a gari haka sannan zai zaƙulu muku wasu abubuwa na tausayi kuma zai zaƙulu muku wasu abubuwa na ban mamaki kawai dai shi wannan shiri mai suna duniya kenan ya kunshi komai da komai kuma insha Allah zan dinga kawo muku shi so biyu a cikin mako zan dinga kawo muku shi so biyu a cikin mako to amma sai kun bani gudunmawa ta ina ku bani gudunmawa na gaya muku sai kun dinga kalla sannan zan san eh wannan shirin yana burge ku na ɗaya kenan na biyu kuma idan kuna so a yi wannan shirin naga comment din ku naga kun ce eh kuna so ku ga wannan shiri kuna eh wannan shiri kuna so ku ganshi zai dinga zo muku a cikin waye waye ku dai nuna goyon baya idan kuka nuna goyon baya to ni kuma zan yi kokari insha Allah zan ta kawo muku wannan shiri kuma ni ina da tabbacin insha Allah zai kayatar da ku na ɗaya kenan na biyu akwai comedy na wanda kuka san ina yi comedy interview to shi ma insha Allah zai dinga zuwa muku sau ɗaya a kowane sati kowane sati za mu saka rana insha Allah daga wannan juma'a juma'a mai zuwa insha Allah daga wannan juma'a to kowace juma'a sai kun ga sabon comedy interview kowace juma'a da misalin karfe 8 sai kun ga comedy interview to amma fa gaskiya jama'a kamar yadda nake faɗa sai kun ba mu gudunmawa bi ma'ana kuna ganin wannan bidiyo ya sauka ku yi ƙoƙari ku kalla wannan kallon da za ku yi shine zai dinga ƙara mana ƙarfin gwiwa mu dinga yi muku sababbin comedy sannan akwai wata sanarwar da nake so na kuma yi akwai wanda suke so a tallata musu hajar su a cikin wannan channel mai albarka su ma lokaci bai kure ba za su iya yi mun magana akan wannan lambar da take kan wannan bidiyon ga ta na dora ku yi mu magana akan wannan lambar ni kuma zan gaya muku yadda tsare-tsaren yake kuma sauki abu ne a sauƙaƙe za a tallata muku hajar ku a sauƙaƙe za ku biya ɗan abin da kowa zai iya biya me kuke jira duk wanda yake so a tallata masa hajarsa ya yi magana akan wannan bidiyon sannan comedy interview insha Allah kowace juma'a sai comedy interview sabo ya zo muku kowace juma'a sai sabon comedy interview mai kayakarwa ya zo muku sannan kuma akwai sabon shirinmu mai suna duniya kenan zai ringa zo muku shi kuma sau biyu a kowane sati sannan kuma bayan haka wannan channel mai albarka ta dauki nauyi za ta dinga kawo muku labarai labarai kun ga da ba ma labarai ko in ma muna yi ba ma yi sosai to za a dinga kawo muku labarai saboda haka idan wayannan shirye-shiryen kuna buƙatar su in ga dugun comment sannan kar ku manta ku danna mana like ku danna mana like sannan ku mana share din shi sannan kuma na ga comment da yawa comment din nan ne zai ƙara min ƙarfin gwiwa tabbatar da cewa eh lallai kuna son wayannan sabbin shirye-shirye jama'a muna godiya inda rabbana ba